بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد نوال مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare ma Allah godiya maɗaukakin sarki yau da ikon sa da rahmarsa ya ba mu ikon sake haɗuwa da yin ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki don jima abu su manta ba karatun mu na jiya mun kwana so ta Ali Imran aya ta 158 yau kuma za mu tashi aya 159 a cikin wannan sura insha Allah idan ba a manta ba yau muna shidda ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 wanda ya yi 18

ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إنه المتوكلين Allah مدوكين sarki yace fa bima rahmatin min Allah ta dalilin rahma daga Allah linta lahum kazam mai tausawa gare su su sahabbanka ya manzon Allah abinda yasa kazam mai tausawa gare su rahma ce daga Allah Allah yayi ka mutum mai saukin lalura walau kunta fazzan da ka kasance mutum mai kaushin hali zalizal kalbi mai kaushin zuciya lamfar domin ka wallahi da sun wace daga gefenka da ka kasance mutum mai wuyan mu'amala da sahabbanka sun wace amma saboda ka da rahamarka Allah ya ce sai mutane suka tattaro wurinka ba su wace ba sai Allah ya ce fa'afu anhum ka ci gaba da musu rangwame ka yahe musu ka dinga yin afuwa wasta da fillon kuma ka nemi musu gafar Allah wa sha'urun fil kuma ka dinga shawara su cikin al'amari in ya taso ka shawarce su fa'iza azamta idan ka yi niyya akan aikata wani al'amari fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah inna Allah ya hibbul mutawakkili lalle Allah yana son mutane masu tawakali, Allah yana son mutane masu dogara gare shi Allah ya samu cikinsu su shine idan haka Allah ya yi ka mutum mai sauƙin lalura gode ma Allah rahama ce daga Allah Allah ya yi ka Allah yana gaya ma annabi sosai ma don rahama ne daga Allah ka zama mutum mai sauƙin al'amari duniya ka ga mutum mai saukin lamari irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gana al'amari ya ba ya baci wuri shi duk da ka to wuri ne da wahala kana iya samun sauki ka so kana kuka kuma kana dariya wuri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya shefo ya ce ya rasulullahi halaktu ya manzon Allah na halaka manzon Allah ya ce ma a halaka me halakar da kai ya ce wa qa'atu alama fi ramadan na auka wa mata ta cikin ramadan ya rasu rana ta ba ni shawa na ci na kwanta da ita ya rasu da saboda ka na halaka zan Allah ya ce kana da kuyan gada za ka yanta ya ce ban da ita zan Allah ya ce kana da wato kana ya ce da miskini sittin ya ce ya rasu da wala ban iya to kana ya zuwa sittin ya ce a ya rasu da gahi guda eh wanga da ake talatin ɗin gahi na kasa na ci na auka mata ta ya rasu da ina ne ka yi azumi sittin sai faɗi zaune wanzan Allah yana nan sai da wani bawan Allah ya kawo da dino kwando biyu sai wanzan Allah ya so ka ɗuka ka teka ka ba suwa ka fara ka ba ne bayan Allah sai su ya rasu layan zu madina sun daga iyakata iyakata akwai gen da ya hirya talauci ai babu gen da ya hirya talauci ya rasu lai sannan sai wanzan Allah ya fashe dariya an ce sai da aka haƙori ne waɗanda na gehen sun bayyana sai ka kwaɗuwa ta zai da iyalinka ka diba da da kuka ya tauwa yana ya halaka amma yanzu ba ya kuma yana dariya manzon Allah rayuwa ta haka take duk wanda ya tauri yana kuka yana kuma yana dariya haka yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya iske manzon Allah ya ce ya rasulullah ina son ka bani izini sannan ka izina bani izini sannan ka ce in samu wata mata izini da ita rasulullah manzon Allah ya ce gurguso so. yau kusa sai yau kusa sai na su kana fa'a da innaka to kana yi a kana fa'a da yakka ce a kana fa'a da kaunarka ce a to wadda za ka yi da ita ko zan uwa wani ko yau wani ko kaunar wani saboda ka ce in ba ka son ayyuka da shi ke na aka iya yi wani zuwa ce zuciya ana faɗa da kan son ayyuka uwa ka sai ji abin kai yi. sai ji abu ne nauyi to da aka yi bayanin haka shi ke sai jiya ga musulman hankali shi ta wanda wannan ta haifi kira ne kuma ina fatan gane magana to ko kuma aka aka sun zama makwasciya ta isko cikin matsala tana cikin matsala shi wancan midda ne ke mijin na yayin kaza yayin kaza yayin kaza yayin kaza suke shaɗa ya fitar da hankalin ki da hankalin halammi ki mai ni ba sana ya koyi a a yi namiji bai hasala da farko ni ki sun ke mai in ba ki mai komai ba ki sai ki roƙe shi abin da aka so ga mutum duk wanda ya ko da matsala wurin ka kwanta da hankali sai ka kasa sa mai hankali su ko wasu an jarabe su kirgice ka tuwa ya ƙara hirgicewa kayan koma don kai ma hirgitacci kake don wallahi wasu matan hirgitacci na wasu matan hirgitacci na ce o oh, ya ɓaci uwa yankin na rage Allah kuma jira ba kuma wallahi ce maki ɓaci uwa ce da uba ne sai ga ta ɓata alamari abinda aka so ga mutum duk wanda ya tuwanka da matsala to kwanta zagar ka kwanta mai da hankali ne har yanzu alhamdulillah ko da baka yi magance matsala ce haka yana aka so to haka manzan Allah rayuwa ya take duk wanda ya ne ya laɓa yana jin dama wuri ne haka aka so mutane shi ba a son kai dan kunna wuta wasu mutane ɗan katsan labile na saboda ka ba su bari a zama lafiya to shi Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam walau kunta fazzan galizal qalbi da ka kasance mutum mai kaushin hali zuciyarka ta bushe kau lam dumin haulita, duk sabon sun wace maka amma haka sahabbai akwai wanda kullun kwana ɗaya ka gaba shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ko manzon Allah ya shiga gida in manzo Allah ya ga sannan shi ko sai kamar da ya kwanta amma in ba haka ba shi ne an tare da manzon Allah ko shi manzo Allah ya jinda in zama sahabbai da sahabbai ne sahabbai suna jin in zama da shi yanzu ku ji ba ku gani wata rana manzo Allah ya cikin masallaci sai wani ba kauye kawai ya koma gehe ɗaya masallaci sai ya a ciki kawai sai fara tsari sai sahabbai sun ka sa su ɗuga mai kashi annabi su ku kyale shi ku bari ya gaba shi na kallon a tasowa ɗiga mai kashi ya ga basawa sun taso sai ga annabi ya dakatar da su kafin tsari sai ya fara da mai ba bayan ya gama tsari ne sai annabi ya ce a ce a samu guga ta guda biyu ta wataki biyu na ruwa a ce alima mai tsari tunanin ya kallo ya ga an wahala an ta ya ruwa an lema daga yanzu ce ya tabbata mai shawarar gaba a tsari wurin shi bai sani ya kuma sai ce ya Allah Allahumma marhamni wa Muhammadan wa hamba a dana abadan ya Allah sai muna rahama daga ni Muhammadu bayan mu Allah kada ka ko rahama to wanda ya so a makashi wanda ya hana ɗirga makashi ya kana so shi yasa akwai hikimomi da yawa yanzu kun ga inda an kaɗe mai tsari na farko tsarin da ya rage cikin jiki ne cuta mai zai sannan da biyu da tsari ya riga ya fara shi to shi yasa aka son mutum ya tsaya ya kalli hikimomin abubuwa kuma mutumin gaba kawai na jama'a mutanen kawai ana ɗage musu kafa ga abubuwa saboda aka mutanen kawai masu kuma mutu wallahi ko sai a hankali da su mutumin kawai bai da wayewa irin haka kuma gaskiya ba mutumin kawai ya shiga ban ɗakin kai sai yawa kashi bai bai floshin ba kaka ka so garin da faɗa da shi don bai sani ba don bai masu da aka yi mun zauna maka da wani wani ba kawai ɗakin mun guda da shi in ya shiga ban ɗaki wudu wanda ya shiga baya ne sai sai da ta sai ya diga shi wadda Allah wani na ta wani wanga mugu a cikin ɗaki cikin ban ɗaki sai na su ya tafaɗa ya tafaɗa tafaɗa ranar sai an haga ba ƙauyen yana shi shi bai iya da kai in ya ce sai haye sama ya ce kai wallahi ni bari faɗa muku ni wallahi ban sa da kai cikin tunya wallahi ni wallahi wanga abu ya yi komi damu na wallahi sai mutum wai wai a ce kana tashi wai kana jin wari ne wallahi ni bu ni wallahi daji da sabon abu na wallahi dan da ba wanda ka abin ka Allah sai kai da ya saboda ka shi suna gani shi mutumin kawai bai saba wata rana ban ta yi asibitin gyara ido ta birnin kai wanda ci da ainihin gyaran ido to sai na son kewaya bayan daki ko da ya ce an ka ce mai ai gara mai nan na aka duka ce a ne ya kashi cikin ranar zuru ne zama daga mutanen kawai suna da abubuwa daban-daban waɗanda suke sai an ɗage musu kafa abinda ba ya rayu wasu ba yanzu kai ma da ganin kawai, ya ka ce wani yau lara kawai za ba ta zama in yanzu in ba ku labari na abin mamaki da faru gari ne ban saba hawan abin ga escalator aka sami escalator dan abin nan da haka hawa injini wanda ka tsarin da ka sha da kai ba sama hawa ne ba ba lifta ba lifta daban da daban matakalan nan ta injin wanda ka hau maron ka sassa ka da kawon ka tsayin iza kai sai ya jini kai da kai sai ka sauka ka nika ina ganin yana tafiya sai na kai kawata sai idan an ka so kowa ya hari har da mata sun ka hari wallahi na kafa hawa ku ya yi dariya ya yi dariya ya yi dariya <laughs> har da mai gida ya yi dariya ya yi dariya da cat an ka samu ko da ya ke zuwa yan fara <laughs> yanzu ne a'a sai suna wanda aka hawa matakala a haitawa da saboda ka wani lokaci haka na abu yake in kana baka san abu ba to wani bisu ya rana maka kai ba kawai ne kake ko ba gaskiya ba to saboda ka ana son mutum in ya taho bai san abu ba ka bari ka bari kwantar shi in ya gane sannan duk abin za ka yi daga baya kai Allah ka ba mu ikon gane saboda ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi shi mutum ne mai saukin al'amari ba ka taɓa ganin manzon Allah ya yi fushi inda shi an ka taɓa wani mutum ya taho ya ci kwallon manzon Allah sai da wuyan da taguwa ta yi alama ga wuya nan yake ka ba mu dukiya Allah da agari don ba ta ba ta gidan ba ta gidan kuta za a yi sakanni Allah ce a bashi sai a ɗaya dukiya cikin bai imana a bashi an ka ce an ka ɗaya an ka ce to ga yanzu an ɗauko ba ka to ne yanzu ka shaƙe yin wuya ba to ka yashe mu suna yashe mu kada ka diba yanzu kai da Allah da sarkin kaji an ga ce ka ce ko alkiba sun gabe ka ja haka baya na rake da Allah ko kayan ka a hama la ilaha illa wallahi an dinga makashi a hmm. to haka manzon Allah ka rayuwa kai sahabbai ne suna jin sauƙin lura da wanda ka yi mota manzon Allah sai shi da ya kyale shi da ya san halin kowa to haka aka san ka zan kai ma kazan zan wayayyen mutum kada ka dambale ka zan wani irin wawa wanda a tuma da lalura ka kasa hidda suke huta kamar ƙara mata matsala ma gaskiya ba a sa in mutum ya so da kuka kwantar da hankali ya kun fara wani da ya sadda hankali ne wai masu ya shahin ta ya kaba da izini ne ba ya fi ya balle plasma ya balle ya tuzo yana kuka shi ya rike da Allah bar mu gina ya haba ka kwanta da hankali ta taɓa yi haka nan ta taɓa yi to ka bari in ta saki shi Allah ya koyi abinci a sare ya marke <laughs> eh, ito ta ta ta ta gidan makota ba da ba da abin kaga yana wakili yin wa ma'aikaci ko da ko da tobe ko to saboda wani bi kuma ta wani bi kun te makwabta sai ya ka ɗauki hankalin kuma sun kuna jiya kusa banza shi ko har lokacin abinci ya dawo babu abinci kusan na faɗa muku yin wani sa faɗa ko wala yin wani sa zuciya yanzu na ana sababi suna jin wa ilimin sai ja eh saboda shi yasa in kina son kima da mijinki bari bari a cikin gida abinci yi kokari kullum abinci da shoshi da ya tuwa a fara bashi ruwa ya sha kawo abinci a bashi ya ci to yanzu kana ganin hira da labarin garka duk abin da ya faru garka yana baki labari a imana amma ke bashi da yunwa ido ne sun yi ja ya za a yi shi baki labarin abin da ya faru garka to Allah ya sawaka gaba sai Allah ya ce fa a azamta fata wakkal Allah idan yi niyyar yin abu ka dogara ga Allah bayan ka bada shawara wanzu Allah ya shawara sahabbai har da matan ya shawarar su suna bayan shawara sahabbai suna bayan shawara diba abin da ya faru yakin handak Kahere sun yi gayya kahere yan uwansu an tuhu madina ana son a murkushe musulunci da manzan Allah a kashe kowa sun yi ya su dubbai an ka tuwa su a kashe mutanen madina duk har da musulmin da sai manzan Allah ya shawara ta bai aka yi mitin ni ya kamata sai salman al-farisi ya ce mu kasan mu farisa yan an kawo irin wanga yaki zuwa muka yi duk wata farfada da aka yi shigowa sai mu gina cikinta mu gina doguwa mai zurhi wadda mutum bai kai tarewa. sai mutum mu samu wuri mu tare duk wanda ya so mu kashe shi annabi ce lewa shawara ta yi to shi ya gina ga man da an kai ana ta gina duk wata kurkuɗa da a madina aka ce aka gini yadda doki bai tsallakawa sun gobe shawara annabi ta san ba da an ka ce an ka hana wasu zuwa umra suka tsaya biya aka yi sulhu su dawo gida kowa ya kai dabba sai wanda zai yanke wa matsayin hadaya an ka hana musu sai annabi ce kowa ya soke dabba ta mu koma gida bai kowa hankalin shi ya tashi ya za a ce mu koma mun riga mun fito zamana kuma a ce mu koma ba mu koma annabi ce kowa ya soke dabba ta kowa ya tsaye ba a sokewa a ƙarshe sai ya shigo gida ya ce mutane sun halaka sai in musulma ta ce ne faru ya rasulullah ya ce na ce su yi sun ƙi na ce kowa ya soke dabba sun ƙi sokewa shi haba ya rasulullah bari in baka shawara ta yi su ka kama dabba ka ba ka ce ma kowa tsala kama ta ka soke ka dawo ka dawo kai zamanin ka gani sai ku yi hita ya yi wani da shawara yana zuwa ya kama dabba ta ya soke shi ga yanzu kowa bai ci makala ba yana soke sa ya sai kowa kama ta ya soke to shi yasa kaga wani bi shawarwari hannun mata suna da umfani ko ba su da shawarar mata da umfani ko ba su da amma ga wasu da shawarar kwarai da ta komi duk shawarar ta maslaha kanta ita kuma kun san kwanan bayan na faɗa muku wani mutum yana cikin gida da mata ta talauci guga su ɗaya su ga ya cikin gida babu abinci babu kwanciyar hankali kullum cikin talauci ake ta ce wai kai mai gida ba ka tashi ke wurin annabin Allah Musa shi magana da Allah a taimaka mana dan muna wani abu sai eh, to wani ke san ba hawaye roƙo mutane irin abubuwan ni gaskiya ganin nake ya kamata ka sai ya ko dauki takalmi ya ce ce annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan ya ce annabi Musa ce ya nabi Allah muna son ka roƙa muna Allah ya dan muna arziki muna cikin talauci annabi Musa ko ya ce magana da Allah sai Allah ya sauka faɗa musu zama ba su arziki shekara guda zama ba su arziki na shekara nawa guda sai ku wannan bawa annabi Musa ya dawo ya faɗa wannan bawa Allah ya ce ai to mun gode sai su faɗa maka sai an ce za a ba su arziki shekara sai su ba gani wani bai hiba ka so ka cikin ɗaki ka zauna da gani sai kai kullum ma ganin lahin juna eh amma yanzu ka ga ko shekara guda muka samu alhamdulillah a ah, ta da ko maɗa shi ke nan sai ga arziki ya fara tararuwa ya faɗa muku arziki ya fara buɗe musu nan ko ina arziki shigowa yake da taimakon Allah sai da aka yi wata hudu baya yi wata hudu sai fiske su mai gida kaga yanzu mun ci uku cikin hudu eh mun ci uku cikin nawa sha biyu a kasa eh hudu sau uku sha biyu ko mun ci guda cikin uku ke yin sura wata takwas abinda ya kamata mai gida ka sa a gina katon gida da wajen gari a yi mai kofa bakwai ƙonan guda bakwai ko ina a dinga dafa abinci duk wanda ya tuwa a bayan abinci ke tare saboda Allah ya ce ce kowar tana ganin arzikin ramu bai karewa ce ni ji haka da biya dace ne tun da shekara guda da Allah ya mu ai shekara guda da Allah ya bamu to ai yana yiwa in muka yaka nan mu hwana. sai ta ce kaga mutanen da ta gani wallahi in muka taimaka musu in muka yi talauci arzikin ga ya kare ba su walakanta mu duk wanda muka ɗan ba abinci ya ci wallahi bai walakanta mu saboda haka kamata ya mu wa mutane haka shi ke nan kuwa sa'anar gina ƙaton gida bakin gari mai kofa bakwai bisa da shawarar matatai shi ke nan ku aka tura mutane abinci a baka abinci a baka 'yan kudin kashi a baka abinci a baka kudin kashi har mutanen kawai suna samun labari suna tafowa don wanda ya to a sami abinci ya ci kuma ba shi kudi ana ta labari abin ko'e har aka to shekara ta cika har shekara ta wuce arziki bai kare sai kuma wani annabi musa yana tambaya ce ya nabi allah to shekara guda da allah ya ɗiba muna har ta wuce mu ga an yi komai ba ba mu ga da baya ba sai ci gaba dai annabi musa da ya kuma magana da allah sai allah ya ce ka gaya mai ni allah na buɗe musu ƙofa ba ta arziki guda na buɗe musu su ko sun buɗe ƙofofi guda bakwai ka ce ni Allah al'arata duk wanda ni ba arziki ya haɗi ba wani ba zan bari arzikin ya ƙare ba saboda ka arzikin ya ci gaba mu shawara wata wata shawarar mata ta amma yanzu ke in aka gane ke ba ki ba da shawarar kwarai kullum shawarar ke ba ta kwarai ta ba a shawara da ke ko ba gaskiya ba Allah ka tausaya mun to Allah ka ba mu ikon gane Allah wadda kwakin sarki ya ce ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون in Allah ya taimaki mutum babu wanda ya isa kaskanta shi ya Allah ya sa ka gaba ya daga darajar ka ya taimake ka babu wanda ya isa kaskanta ka wallahi in kunya ku nemi taimakon Allah ya yi taimakon wani mutum ku roƙi Allah maɗaukakin sarki ya taimake ku akan maƙiyanku ya Allah ya taimake ki wallahi babu wanda ya sai kaskanta ki ko miji ko abu ke zama ko makwauci ko wani mutum shi na Allah maɗaukakin sarki ka cewa in yansurkum Allah in Allah ya taimake ku fala galiba lakum babu magana rinjaye a kanku ba za a rinjaye ka ba wallahi in yansurkum Allah fala galiba lakum idan Allah ya taimake ku babu rinjaye a kanku ba za a iya rinjaye ku ba wa in yakhzurkum in ku Allah ya yarda ku in Allah ya yarda da kai ya tabar da kai ya yi jiba da kai faman yansurukum min ba'di to wa da yake hukunku bayan Allah kuma in Allah ya mishi ka ba wanda ya sai kama hannunka jama'a ko akwai shi yasa da aka so kan mutum kun Allah kawai sai ga al'amuran gaba gaba ɗaya suka ci gaba gaba amma wallahi in kai da ka saki Allah in Allah ya mishi ka baya to wallahi sai ka koma da ko dan ga aikin gidansu sai ka daraja wallahi wani wata mata in Allah ya mishi ta baya har da ɗan wanke wankin gidansu wallahi ta yi daraja wajen mijinta ka ka kuma baya ke to ka rike Allah in ka rike Allah ka rike mutuncin ka kuma kaka bari mutuncin ka ya ka kake bari girman ke faɗi amma in ki bari girman ke faɗi da an ce shi mutunci madara ne in yanzu da wai kwasa da kai ko yana kwasuwa shi yasa aka san mutum ya kiyaye mutunci ne ya kiyaye daraja ce abinda aka so gidan miji mace ta kiyaye mutuncinta da mutum darajar ta gidan mijinta kana na rike da mutuncinka kuma na faɗa muku wallahi wani bi mutunci kuma da garka na aka yasai ba a san mace ba sai aure ba sai zargi miji ya kai da ta ko ya biya ta zakin Dan don wani mutunci na da zai shi zubewa nashi da naki gaba ina da zubewa ranar duk aka yi tarayya da ke da shi naki mutunci ya zube nashi ya zube yanzu kowa na kallon ɗan iska dan iska a imani na ba ku labarin wani mutum ya aure wata mata zamansu ya gagara ya sake ta ta kuma gidansu sai duniya babu da ya kasu in ba ita ba ya sake komawa an ka sai an ka gyaro ta an ka sake mai da aure an kulla shi ta koma zaman kuma ya gagara ya koma suke ta an koma an ka mai suwa an ka gyara zaman kuma ya gagara an koma ya koma suke ta uku ke. to da bayan ya rasu ke kuma yanzu shi ke ya shiga matsala duniya babu wanda ya kaso in ba Ka yi hada talabijin ya kallo wani kun yaga mutane na cikin talabijin wala ya gani ko gina ya kallo gina in cika kallon gina wala ita ya gani da gina babu wanda ya kaso duniya in bayan ita kuma zaman ya gagara an yi wadda aka yi duniya ya riga masu ke hukumar babu za a iya gyara kuma shi ne a ƙarshe da aka yi tambaya aka yi tambacin wai kai wani anya babu wani abu da shiga tsakaninka da ita shi to wallahi mala ina faɗa ma gaskiya kan da Allah ka hin mai aure wallahi ban san iya kwance da ita shi to kaga wannan shi ne bala'i domin me saboda ta riga ta san ka dan isa kai in ta san dan isa kai kun yi aure har da yin wura ba ta yi wura saboda ba ta da mutunci da ita ɗaiban ruwan wallahi ta ga dama rabi da zara mutum na iska na fa wallahi har da girma ne ba a gani ke ko bai garin girman ki saboda ya san iska yake da yan ba sai ka me yasa da ne muke yadda ina fata kun gane magana ta jama'a saboda haka lokacin da dama ka ganin namiji na baɗan mace hita nan shiga nan yi wasu dabaru nan taɗi hannunta lalabata nan shi kuma yana nan abinda ka sai ta zai ta cike shi ne biya bukatar to amma su kuɗin mata sun kasa ganewa ki kiyaye mutuncin ki ya kama jiki ne ya yi jina mai kyau ya kama jiki ne a yi auren saboda ni saboda yana son ya kai gare ki to ke ku ki kama jikin ki tsaya jikin ki ki danne a Allah ya hakuri da ya hakuri ne ya rage eh kama jikin ka tsaya gani haka nan aka yi ana tsaye shigo shigo har ya kama jiki ne a yi auren sai ya zama mutunci ya yi girma gare shi amma saboda rashin gane ya su ko yan matan ai tun da ya fasa daki a riga an ba shi nuna na nuna na hmm. na su kuma babu soyayya hmm, Allah ya gyara a ji alaƙa mai cewa irin yan matan yanzu in ma ba ya musu haka ba a yi a laba hannunta la ila illa to Allah ya tsawaka to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in ya hazurkun faman zallar liyan surukun min ba'adi idan Allah ya rabar da ku ya hita batun ya hita ciki al'amarin to ware ne duniya wanda zai ke bayan Allah babu shi wa alallahi fal ya tawakkalil ga Allah shi kadai mu'mini suke dogara mu'mini su dogara ga Allah shi kadai duk wanda adda imani mai da ne wurin Allah ba su lalacewa duk wanda ya aje kaya da Allah wallahi ba su lalacewa ba amma in ku da in ba ku da ba ku duka su wurin bukaye duk wanda ya ɗauka kaya ne kai wurin bukaye wallahi ya halaka sai asirin ka ya tonu sannan ba ka cin nasara sannan kuma ba ka lahiyar jikinka sannan wallahi kuɗinka ba su abu don ku diba ku gani duk wanda shi zuwa gidan boka bai zuwa hannun sake ko an zuwa hannun sake sai a riƙe wani abu ba ka kuɗinka ba ga imaninka ba ga lahiyar kuma asirinka zai gare ka asirinka ya tono Allah ka samu gane ga wasu Allah wadda kusan sarki ya ce وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وترانا أنت ورين ياكي an gama yaƙi an samu ganima sai wani abu ya ɓaci bargo bargo na abba a ba sai wani munafukin Allah ya ce yana ganin manzan Allah ya sace shi manzan Allah shi ya sace shi ya ɓoye sai magana ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne baci ran ya baci ya baci a ce a cikin jama'a sai a samu wani mutum ya laka mai sata eh alaka manzon Allah sata sai Allah ya saukar da aya wa ma kana lin nabiyin an yagulla ba shi yiwa ga wani ba annabi su gululu jama'a kun san hululu ko ku sani ba abinda su hululu shine kayan jama'a wanda kana da haƙƙi ciki ni ina da wancan na da kowa na da sai ka toka ɗiba kowa bai sani ba shi ya suna gululu haƙƙin jama'a wanda kai ma kana da haƙƙi ciki sai ka toka ɗiba wani bai sani ba kuma yanzu kuɗin wani makaranta da muka ba su wannan a tattara a ba wani na aka ba kuɗin makaranta shi me ake ta aka ba kowa eh arewa ta ba <laughs> to idan aka ce dukiyar jama'a ta an tara kuma dukiyar gwamnati an ka baka in ka ɗiyi wani abu ka bululu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma kan alai nabiyin an yagulla ba shi yiwa ga wani manzo ko wani ba annabi ya ci bululu dukiyar jama'a ya ba wani bai sani ba ko ya ɗauki bargo ya ɓoye ɓoye ba kai ne Allah ya ce wa manyan galul duk wanda ya ci bululu ya ake ba dalla yau mal kiyama sai ya zo da abin nan da ya ɗauka ra tashin kiyama sai ya to da shi in barguna sai ka ɗauko shi gaban Allah ka to da shi ra tashin kiyama man ya dalol ya ake ba dalla yau mal kiyama duk wanda ya ci gulu sai ya zo da abin nan da ya ci ra tashin kiyama kai Allah ka tausaya mana kenan in ka ba kayan mutane ikan fuka fara su taba ko da wani bai san kuno an ka ba su babu ruwanka abin nan da an ka baka na jama'a a je shi gaban su in ko kaddi ba to wallahi ka ci bululu ranar tashin kiyama sai ka zo da shi wallahi gaban Allah mu abin nan sai ai ma azaba a kai ne da ranar tashin kiyama baka da abun biya za a ibi ladaka a ba mutane daga nan sai a wuta da kai kenan ka ga miya unhwanin a ba kayan mutane ka taɓa irin waɗanda aka ba rabon kayan siyasa sai ya raba biyu a cikin kai na rai a ga ayyukan na ko ba ba duk yanka cewa kayan jama'a na in ma baka yace baka iya ba wani kuma gehe sai a raba ba ka naka ku ba nan wani sai a koma gehe saura ku sai ku raba kar ka taba jama'a ina fashin gane magana shi na ka halaka ma'aikatan gwamnati yanzu shi na ka halaka sai a ga mutum ya yi ritaya ya dawo hadda abubuwan da suke ya kama ya kai suwa saboda an ce ga ganin jama'a na sai ka raba duka a kan rabi sai ka ba jama'a rabi kai ka isa ka ci rabi ba jama'a ina fata kun fahimce ni saboda kula ku kama kanku ya eh, aka ce bululu kayan jama'a aka magana wanda kai ma kana da hakki ciki wannan da hakki ciki amma sai ka ɗibi he daga wanka wala da wanda ya kana abin nan da ke ɗauka sai ya zo da shi ya tashi biya Allah ya ya muna Allah ya ce sun matu fa kullu nafsin ma kasaba sannan za a cika ma kowace rai abin ta aikata wa hum la yuzlamuna su bai ba a zalunta su komi Allah bai zalunta kowa duk abin da ka san kai shine za a baka abin da ka san kai shine za a cika maka littafin ka za a cika ma shi ran tashin kiyama daidai da abin da ka san kai alherin da kai shi za a cika ma sharrin da kai kuma shine za a cika ma kuma wallahi ka sani ko mutum ya mutu littafin ne bai gama aiki ba ba a rihewa ko ka mutu littafinka ba a rihewa don mi saboda akwai abin da ka biyo baya akwai addu'a ɗiyanka da ka bari su ne maka addu'a a tahawa cikin aikinka ko ba hawa shi da ka koya mai wani yaro sallah ya iya hina yin sallah kai ka koya mai ana ɗan malada sannan sabanin haka in ka bar mugu a wana yi kuma ka koya mutane mugu a wasu suna yi duk kai wallahi sai an tahawa kuma an ɗiba an jefa ma cikin littafinka na mugu abu shi sa Allah madaukakin sarki yace inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu ala atharahum wa atharahum wa kull shay'in wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah madaukakin sarki yace inna nahnu nuhyil mauta lalle mu muke raye matattu wa naktu ma qaddam muna rubuta abin su gabatar lokacin rayuwar su wa asaran da sun suka da suka bari baya bari baya bayan ka in ne kyauta Allah ya rubuta maka in kuma bayan ka bari baya da kura kuma ana rubutawa kun sa kuma su bari baya da kura ko ya ce ya mutu kan amma ya rasa mugun abu sun koya mata da kilin bibi ko san wata mata ta zama wata ummul haba'isi ta zama tsakaka ta koya mutane ta koya mata cin mutunci daban-daban da makirci daban-daban mata koya mutane to duwan ta koya makirci in yi makirci na wallafi kan zama zunubi a kai shi man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah duk wanda ya sunnanta sunna mai kyau aiki mai kyau ka assasa shi to kana samun ladan wannan aiki da kuma duk wanda ya aiki da abin na har tashin kiyama sanan duk wanda ya asasa mugun abu duk wanda ya asasa mugun abu to yana samun zunubi wannan aiki da kuma duk wanda ya aiki da mugun abin nan har ra tashin tsiyama sai ran da aka busa tsiyama sannan za a bayyana rubutawa idan kowa ya mutu kenan bai da kyau ka aza mugun abu cikin gidan koya mutane ko ba gaskiya ba abinda aka so koya mutane alkhairi ya Allah ka taimaka mana Allah ka samu gama lafiya gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير dan yan uwa musulmi Allah na buga muku misali shi yanzu wanda ya bi hanyar shari'a yanzu na kwarai ya kama hanyar zuwa makaranta yana zama lahiya da miji ne ya kama lahiya miji ne lahiya suna zama lahiya yana zama ɗaya da wanda ya ji fushin Allah wallahi ba gudana wanda duk in ka gane to wurin harkar banza ta shi kai ne bai mutunta kai ne ba da wasu mata kana ganin da ganin su kasu musu mutunta su ita harkar wa'azi bai ko cikin lisayinta islamiyya ba cikin lisayinta miji kuma ta mai sai da kasan mizan cewa ta mai san wani iri ta mai san wani iri daban yanzu akwai wata mata na yawan ta magana har na gari kai mata magana ta zan ta daina yawo ragai sai ce wallahi wani ba ka jin magana ta ganin ne da magana ta da banza da rike take da gaita ta yi sanar ta kasu ta dawo sanar ta kasu babu ruwanta kullum kana ganta ga sanan ragai yadda kasan tunkiya ce tumkiya uwar bele Allah ya kasan wasu mata an jarabe su da wannan miji bai isa ta taka masa doka ba na yi magana da shi na yi faɗa na yi faɗa har masallaci ya ce wallahi ka sani in mata kana na hita ka sani mutuncin ka ya zube ba ce don mutane shi ya kowa ya gane wa gama taka ta to wallahi kama kanka kai na wannan kamar gaban za an kai wallahi kamar kara mata abin gana an kai saboda haka daga cikin abubuwan da adda matsala ga mace shine yawan hita don abin da aka so babu wanda ya sanwa amma daga ko an gani ta wuce babu wanda ya san mata wata ba Allah maɗaukakin sarki ya ce afa manitta ba a redwanan lahi yanzu mutumin da ya biya da Allah duk inda aka samu yadda Allah sai ya kasuwa shi ya ji yarda Allah ina na aka samu yarda Allah ina aka samu lada shi nan na yake yi Allah ya ce yana zama ɗaya kaman ba a bai saka ɗin minan lafi wanda ya dawo da hushin Allah shi duk aikin da aka ja hushin Allah shi suka yi suna zama ɗaya, ba su zama ɗaya. wa ma ma'awa ku jahannama kuma Allah ya ce taimako masu jahannama shi wannan mai ja hushin Allah ɗin ba kuma ta jahannama Allah ya ce wa bi isal masir kir da makoma a ce jahannama a wasu makoman mutum mata ku sani ya faɗa muku wani abu bai da ka gani ka mallaki mijinka barbari ta shige mai gaba kuma baya ne ka laɗi kun gane magana ko ku gane abinda aka nuni takobin da aka ce mai ya takobin daga wasu mata suna ƙarin hannun sai su an shi takobin su riƙe ganunsu wallahi yanki an shi su riƙe ganunki abubuwa zai faru na farko dai bijin girma ya zafa a cikin uwa ne cikin mutane ke kawai da Allah mijin hajiya na ko bai iya yanka wasu ya ta iko ta sannan ke kuma girman ki zai hawa ke ku da saboda ke rike takobin da baki a yaƙi da shi in kin miƙa mai takobin za a yaki a cikin nasara amma in ki amshi ga hannunki baki a yaƙi da shi ke saboda kana ganin wasu mata sun shige ga miji na farko dai ko fita yi ba ka faɗa ba wata ma in ya yi sa'a sai ta shirya ta ɗo kayanta sai zana nan in dawo in yace ba a zuwa sai wala baka isa ba ana kayan kayana ka kusa wa a zuwa na baka isa ba to irin waɗannan na waɗanda wani ba wai da ni mu bi kaza in ka dawo wasu na jini wani haka bai koyi ba to wallahi su wasu haka sun riga sun saba na ya zama jikin su sun mai da mazan su da kasan abin da za a cewa banza da yuhi ta bai sai banza da yuhi ku bari yin hakan kakai da ka ga gaba mijinka wallahi in ka shige gaba na girman ka faduwa zai jama'a ina fashin gane magana baban zana ba Allah ya ce a rijalu qawwamun ala nisa'i baban zana ba Allah ya ce wallahi wannan mijin sun ka injiniya in kai kun yi kalli ne na wallahi shi sawa babu zai yi. shi har mai ka tawa ya kamu babu zai kun gane ka tawa ko ke tula mai ba su suka sun yi mai yawa saboda ka yanzu bai iya yunkurin yi bai iya ke ba shi bashi na dubu goma ya ce bai biya ba ke kuma ke loda mai dubu bai ya ce bai biya ba ke kuma ke loda mai dubu ashirin ya ce bai biya ba ba su ya yi yayawa su kai saboda ka bai iya motsi yanzu Eh? an ci ƙarshi ne bai a doka wani na ya ce wala ka kira barin gidan ga ba tubar bashi na bana kuɗi na ce wala ka kira barin gidan ga na gaɗi da Allah ne za ka wala ƙanci kina shi to bana kuɗi na kuma ga haɗe su dole zai kwata kyas haka ayi ɓarna ke wallahi jama'a akwai tashi hankali ga irin inda namiji su a so ai a sashen ɗin gaba ka iya magana ubangiji Allah ya sawa eh ina ganin muna ya ƙara ayyuka ko mutsari to mu ci gaba هم درجات عند الله maɗaukakin sarki ce hum su bayan Allah na ƙwarai darajatun suna da wato matakai darajoji masaukayen su wasu sama ga wasu inda Allah wurin Allah wani ya yi wani kirki ko cikin mata wata haifata kirki to yadda haka yadda ta kirkin su ko wajen Allah suna da mataki daban-daban wanda ya hita kirki ya hita cikin shiga matsayi wanda a babba shi yasa Allah ya ce hum su darajatun matakai ne wani yahi wani girma wani yahi wani matsayi inda Allah a wurin Allah Allah ka samu cikin birnin madaukaka to haka ma mutanen maza su ma darakatu su ma kasa kasa na mutanen banza wani yahi wani wani wani rashin mutunci don ke cin mutuncin kiwon wallahi ya ko shi an haka a cikin cin mutuncin wata yadda kasan an ka a sola cikin duro baki ma kai ta bake na ki tsugunni wala baki kai ta cin mutunci ba in kina gani ina abubuwan ta kai saboda haka mutunci shi ma mataki-mataki ne rashin mutunci shi ma mataki-mataki na kowa da irin nashi shi ne Allah maɗaukakin sarki ce hum rajatu su darajoji ne mutafawitu na fil manazili Ai mukhtalifu na manazili inda Allah faliman balaga faman famanista ba a ridwan Allah al karamatu was sawab wal jazil waliman ba'a bi saqtin min Allah al-muhat wal iqab alim shi duk mutum da ya biyar da Allah yana da karama yana da lada mai yawa wurin Allah madaukakin sarki amma duk wanda ya dawo da hushin Allah shi ko yana da walakanci da azaba mai radadi ga tashin kiyama gaban Allah ubangiji Allah ya kare saboda ka ana san uwa musulmi kwantar da hankalin ku rayuwar duniya ana san duk abin da ya ɓata mare to ka zauna ka roki Allah ya ma amma kada ka ɗauki matakin cin mutunci musamman ga abokin zamanka miji ba abokin cin mutunci ba ne abinda aka so miji ka lallaba da shi ka yi a hankali a hankali har ka samu gama lafiya ka mutu ya yi ma shaidun kwarai ya yi ka ce ya ka tsalla bire cin mutunci zai kawo alheri ma kan da Allah Allah ka tausaya muna Allah ka samu gama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته